jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio H na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye shirye da suka hada da shirin nan na mulika iran akwai shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 28 ga watan Satumban shekara ta 2023 wanda ya daidai da 13 ga watan Rabiu awal na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata rana irin ta yau 28 ga watan Satumban shekara ta 1920 kasar Oman ta taba hannu akan samun 'yancin kai tsakaninta da turawan mulkin mallaka na birtaniya kafin lokacin da ya shekara ta 1508 oman ta fada a ƙarƙashin mamayar portugal bayan shekaru 150 a shekara ta 1659 dalar usmaniya ta kwace iko da ƙasar bana kuma an yi ta da da ƙasar ta oman a tsakanin dalar usmaniya da kuma sarakunan afshariyawa na ƙasar iran har zuwa ƙarshen ƙarni na 18 miladiya daga wannan lokacin ne kuma sai ingila ta saka kafarta a cikin oman ta kuma mai kasar har zuwa ranar 28 ga watan satumban shekara ta 1920 da aka rataba hannu a kan yarjejeniyar baiwa kasar ta oman yancin kanta daga lokacin koma ta shiga da zama kasa mai cin gishin kanta bisa tsari na sarauta oman tana kudancin tekun farisa da kuma tekun oman tana makwabtaka da kasashen saudiya yaman da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa. daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan satumban shekara ta 1970 janar jamal abdul nasar na ƙasar masar yarsu su an haife shi a shekara ta 1916 bayan shigarsa aikin soja ya shiga yaƙi na farko tsakanin larabawa da isra'ila a shekara ta 1948 sai kuma a shekara ta 1952 sun yi sarki faruk na masar ɗin juyin mulki sannan kuma janar najib ya zama shugaban ƙasa bayan shekaru biyu kuma najib ya sauka inda jamal abdulnasir ya hau kan kujerar shugabancin kasar masar jamal abdulnasir ya gabatar da sauye-sauye da dama a kasar waɗanda suka hada da mai da mashigarwa ta swiss ta zama mallakin ƙasa saman nasara kan sojin ƙasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin da suka fara kan mashigarwa ta swiss ya kuma kafa kasar haɗaɗɗe dolar larabawa wadda ta hada ƙasashen syria yaman daga bisani amma kuma bayan shan kayan larabawa a yakin da suka yi a shekara ta 1967 da isra'ila jamal abdul ya shiga cikin damuwa bayan kuma ba da jimawa ba ya rasu a ranar irin ta yau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 To da farko ga muhimman kanunsu. Musulmi na ci gaba da gudanar da tarukan murnar maulidin manzon Allah a faɗin duniya. ta girgiza ƙasa mai ƙarfin riksha 4.9 ta aukawa gabar ruwan ƙasar jibuti jami'an hukumar tsaro ta dss sun kama babban editan jaridar mizan a tarayyar najeriya tons kuma ga labaran dake-dake al'ummar musulmi a sassa daban-daban na duniya suna ci gaba da gudanar da bikin ranar maulidin manzon allah sallallahu alaihi wa alihi a bisa ga al'ada dai musulmi suna fara gudanar da bukukuwan maulidi ne daga ranar goma sha biyu ga watan rabiu awal mabiya addinin musulunci a kasashe daban-daban suna gudanar da irin waɗannan bukukuwa na zagayewar lokacin haihuwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta hanyoyi da dama waɗanda suka haɗa har da ɗinka sabbin tufafi gudanar da tarka da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati da kuma bege kamar da ake gudanar da karatuttuka na alkur'ani mai tsarki da kuma hadisan ma'aiki da bayanai da faɗakarwa dangane da halayensa da kuma da za a yi koyi da halayensa a cikin zamantakewa ta al'umma a yin waɗannan bukukuwa dai jama'ar musulmi kan taya junan su murna da kuma fatan sake ganin zagayowar wannan lokaci mai albarka ana gudanar da irin waɗannan bukukuwa a cikin ƙasashen musulmi har ma da ƙasashen da ba na musulmi ba inda musulmin kan gudanar da tarukan su a cikin 'yanci da hakan ya hada da kasashen turai kuma latin amurka da sauran kasashen asiya da afirka jami'an hukumar tsaro ta dss sun kama babban editan jaridar almizan malam ibrahim musa a filin sauka da tashin jiragen sama na malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a ranar jiya laraba akan hanyar sata tafiya zuwa ƙasar saudiya domin ibadar umara abdullahi usman wani dan uwa ne ga mawallafin wanda ya fitar da wannan sanarwa da kuma shine yake tabbatar da kamun nasa sannan kuma ya buƙaci a gaggauta sakin sa babu wani dalili da jami'an hukumar ta DSS suka bayar dangane da kama malam Ibrahim Musa sanarwar ta ce an kama malam Ibrahim Musa ne a lokacin da suke shirin tafiya zuwa umara tare da wata 'yar uwarsa sannan kuma babban editan jaridar ta almizan ya kwashe tsawon shekaru fiye da talatin yana aiki a matsayin babban edita na wannan jarida wadda take fitowa a kowane mako a cikin harshen hausa jaridar almizan jarida ce dai wadda take dauke da bayanai da kuma labarai akan abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi siyasa addini ilimi al'adu zamantakewa faɗakarwa tattalin arziki da cinikayya da dai sauransu sannan kuma tana a matsayin wani bangare ne na yada labarai na harka islamiyya a tarayyar najeriya karkashin jagorancin sheikh ibrahim alzazzaki To jama'a masu kada da sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Cibiyar nazarin girgizar ƙasa ta nahiyar Turai da Mediterranean ta bayar da rahoton da ke cewa girgizar ƙasa mai ƙarfin awo hudu da ɗigo tara ta afku a gabar tekun ƙahon Afirka musamman ma a gabar tekun Djibouti. Girgizar ƙasar ta afku ne a nisan kilomita 33 a gabas da babban birnin ƙasar Djibouti mai yawan jama'a ke kimanin 623 sanarwar cibiyar ta turai da mediterranean ta nuna da cewa girgizar kasar ta kasance a zurfin kilomita goma ƙarƙashin ƙasa ba a samu wasu rahotanni ba game da raunuka ko rasa rayuka sakamakon wannan girgizar ƙasa sabon gwamnan babban bankin najeriya olayemi kadoso ya bayyana cewa tsarin samar da kuɗaɗe ne ke haddasa hauhawar farashin kayayyaki a najeriya sabon gwamnan ya kuma bayyana cewa zai fitali da wasu tsare-tsare na magabancinsa gudun emefele sannan kuma zai mayar da hankali akan tsare-tsaren samar da kudade don karfafa darajar naira kadoso ya bayyana hakan ne a yin tantance shi da aka yi da kuma tabbatar da shi a matsayin gwamnan cbn a ranar talata da ta gabata mataimakan gwamna waɗanda aka tantance kuma aka tabbatar da su sun hada da imam osoro da abdullahi dattijo bala bello da kuma philip ikezo yanda yake amsa tambayoyi na manema labarai kadoso ya ce babban bankin yana fuskantar kalubale da dama wanda da shi da mataimakansa suka gano kuma da allah za su shawo kan waɗannan matsaloli da kuma magance su to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sa da mu a cikin shirin na muleka iran shirin da shin same kai muku bayanai game tarihin muhimman wurare na al'adu masu dan tarihi da mawuraye na addini da bayan damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran don yawon shakata ko neman ilimi ko neman lafiya. Da fatan masu sun cita da mu kuma za su jaɗin shirin. amma kafin nan ban saurari abu da kai tanadi a bisa faifai to madalla ya zo mai shirin kwarai shirin aushirin namu zai kawo muku bayanai ne game da abin da ya shafi yawon shakatawa ko kuma yawon bude ido ranar 27 ga watan satumba rana ce da aka ware a matsayin ranar yawon bude ido ta duniya ta da rubuta kayayyakin tarihi guda 27 a hukumar kula da al'adu da kayayyakin tarihi ta duniya wato unesco iran ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba a jerin wuraren tarihi mafi yawa a duniya da suke rajista da wannan kungiya ta unesco ko da wannan hukuma ta unesco hukumar yawon shakatawa ta duniya ta sanya ranar 27 watan satumba a matsayin ranar bude ido ta duniya kuma duk shekara ana sanar da takin kowace shekara kuma a wannan shekarar ta 2023 takenta an sanya shi ne a matsayin shekarar koriyar yawon shakatawa da kuma zuba hannun jari iran ta fita daban da yanayi guda hudu wanda ba kowace kasa da irin wannan tsari ba na yanayi guda hudu a lokaci guda kuma ana ɗaukar iran a matsayin ɗaya daga cikin kasashen da ƙasashe da masu zuwa ziyara za su iya shaidar wannan yanayi guda hudu a ɓangarori daban-daban na ƙasar a tsawon shekara guda saboda maki da take da shi da wurare na yawon shakatawa ya sanya kowane lokaci ta fi karkata zuwa ga masu zuwa yawon buɗe ido da suka fito da kashen waje yanzu haka dai akwai wuraren saukan baki guda 34 da aka yi musu rajista a hukumar kula da al'adu da kayayyakin tarihi na duniya wato unesco ɗaya daga cikinsu shine masaukin baki na haje nazar yana ɗaya daga cikin masaukin baki da ya yi fice ko kuma fita daban a tarihin daular safawiya a yankin a yankin azad da ke gabashin azerbaijan an gina wannan wurin ne don hutawa da kuma kwana na tawagar 'yan kasuwar yadin silk da suke bi ta wannan hanyar. wani kwararre kan harkokin yawon da kungiyar aras free zone organization ya bayyana a wata hira da ya yi da kifar watsa labarai ta kasar iran inda yake cewa hajiya nazar yana alfahari da tarihin da ya shafi sama da shekaru 400 tun daga zamanin sha abbas safavi har ila yau a lokacin bikin ranar yawon bude ido ta duniya wani dan jarida na iran a gabashin azerbaijan ya ɗauki hotuna ba wai kawai na wurin zaman shakatawa na karban sarai hoja nazar julfa ba har ma da ayarin motocin yamarand waɗannan abubuwan alajabi na gine-gine masu ban sha'awa sun nuna kyawun zane-zane da gine-gine na iran ga masu yawon buɗe ido a ranar bikin yawon buɗe ido ta duniya wani matashi ɗan ƙasar iraki ya kai ziyara birnin tabriz ya hira da manema labarai ya faɗi cewa yana kira ga mutanen duniya su ziyarci kyawawan birane na ƙasar iran ya ce na ji daɗin ziyarar da na kai birnin tabriz haka shi ma wani ɗan yawon buɗe ido ya ce kasancewarsa a ɗakuna daban-daban na adana kayan tarihi masu kyau da ke ƙasar iran ya wani irin ci gaba da yalwar da wayewa da tarihin iran yake da shi. iran tana da wurare guda 27 da aka rajista su a hukumar kula da adana kayan tarihi ta ƙasa da ƙasa wato unesco kuma ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe goma da suka fi yawan waɗannan wurare na yawon shakatawa a duniya waɗannan wuraren guda 28 suna kai musu rajista da unesco sun haɗa da armenian monastic assemblies of iran sai fadar gulistan sai kuma wurin nan na da kabus sai masallacin jami'i na isfahan sai kuma shataitalan imam didde da ke garin na isfahan sai kuma abin tarihi din nan na fasargad sai fasfolis sai kuma sheikh safiyuddin khanake da kuma kabarin shushtar kuma da ke lardin ardabil haka zalika akwai kuma wato sai kuma babbar kasuwan nan mai cike tarihi ta birnin tabriz sai kuma takte sulaiman sai kuma fasiyan kanat sai kuma wannan wurin mai cikakken tarihi wato wurin shakatawa na fashiya haka zalika akwai wuraren shakatawa ko gidan masaukin baki wanda ya shahara a nan kasar iran wanda yake kuma lardin yazd wanda aka fi sani da harkanian forest to masu wurare ganin lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki ya zama wajibin janin zamu shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da za a ɗan shirye-shirye daban-daban da kuka saba ji amma kafin nan a madadin wanda su tallafa shi da kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri na da shi sai kawo muku wake-wake da kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran a yau shirin na gato muku abdulgafar muhammad zade ne domin jin irin waƙar da ta mana da fatan masu zama kuma za su ji daɗinta. هستم و حیران تو یا زامن آهو من مستم و حیران تو یا زامن آهو مدهوش و پریشان تو یا زامن آهو مدهوش و پریشان تو یا زامن آهو سیاد ز شرم تو ز سید است و امان خواه سیاد ز شرم تو ز سید است و امان خواه شوریست به میدان تو یا زامن آهو شوریس به میدان تو یا زامن آهو تور منی ای نور جهان تاب الهی من موسی امران تو یا زامن آهو لبریز غم و دردم و رنجورم و دارم امید به درمان تو یا زامن آهو پناه تو امانم دهد از درد آیم به پناه تو امانم دهد از درد جان داروی ایمان تو یا زامن آهو جان داروی ایمان تو یا زامن آهو لحظه بده رخصت دیدار که باشم یک عمر سناخان تو یا زامن آهو یک عمر سناخان تو یا زامن آهو an gaishe ka farin muhammad zade a cikin wannan wakar ka yara mana da fata masu san amfana kuma ta kayatar da su a nan zan ja linzamin shirin gan lokacin a ranar mu a tare mu shiri na gaba domin jin mu ɗauke sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na jabanci shi nake ku zama lafiya sai dai kada a manta za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafin yanar gizo wato www.housetv1.ng a huta lafiya. ندارم کی میگه ماهی درمز و فقط میشه تو تنگای کوچیک ببینی کی میگه کسی به ما نمیشه از سر شاخه بارون بچینی کفشای کتون شبی خواب گلا رو نشکنی سیب ماهو اگه میخوای بچینی شاخه فواره ها رو نشکنی اگه چشمه های روشن نباشه دل کوزه ها پر از تاریکیه کوزه ها رو از ستاره پر کنی چشمه سهر همین نزدیکیه to da wannan zama karkari sai Allah kama can anjima da maza a mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya